assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu jama'ar wannan gida namu na tsohon kundi barkanku da wannan lokaci a yau ma ga mu da wani maganin tari idan akwai idan kana fama da matsalar tari da na farko za ka samu citta a citta guda go guda sha biyar guda goma sha biyar kenan da safe a naka biyar eh, a naka biyar an aka nika biyar biyar din nan eh, eh, sai a sa a tukunya sai a bashi yawa in aka bata ta jiku ta kai kama kwana uku sai a ringa sha kuma shan ma ya zama tsawon kwana uku in an dusa an sa a ciki an zuba ruwa ta jiku sai a sha gobe ma a sha jibi ma a sha eh, zama kwana uku kaga biyar biyar kenan insha Allah mai matsalar tari za ta ƙari in Allah yadda Wasalamu alaikum rahmatullahi